auzu mina shaidani rajim bismillahi rahmani rahim ah, allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima qul qul qatim lima sabaka nasr al-haq bil ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdari al-azim ah, yan uwa masu girma kuma abota bibi shafi mai albarka na sufi media connect barkamu da warhaka barkamu da kasancewa a cikin wani shirin mu na tattaunawa ko kuma in ce godaddiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin tarayya akan wannan iftila'i ko kuma waƙi da ya faru na ainihin kai harin bom ga 'yan uwa da suke a taron maulidi na farin ciki da samuwar manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wani gari cikin garuruwan jihar jihar kaduna da ke arewacin najeriya insha Allah kamar yadda muka sani idan wasu al'amura irin waɗannan suka kasance mukan tattauna domin mu fuskanci abin da ya faru tare da nemo mafita domin kada haka ya sake faruwa ko kuma domin da ɗaukar matakin da ya kamata uh, kamar yadda muka sani wannan ba shine karo na farko ba irin cikin wani abubuwa da suke faruwa uh, idan za mu tuna kwanakin baya ko kuma ce watannin baya da suka gabata irin wannan ya faru inda a garin katsina cikin wani ko kuma ce cikin wani gari daga cikin garuruwan jihar katsina aka kai hari ga yan uwa da suke maulidi inda aka shi al'umma masu ɗanbin yawa a wannan waje haka zalika wannan abu ya taɓa faruwa can wani lokaci ko kuma ce wasu shekaru suka gabata a baya inda wasu bayan Allah daga jihar Osun ina kyauta zaton suka kawo Maulana Sheikh ziyara tare da halartar zikirin Juma'a inda a hanyar su ta komawa aka kama su ko kuma aka tare motocinsu aka sha dantar da mutane masu ɗumbin yawa so dai wannan abu ya faru ya sha yawan faruwa kuma gwamnatoci ko kuma ce gwamnati tun daga matakin tarayya zuwa na jihohi sukan yi alkawari akan cewa su ɗauki mataki to amma ƙarshe ba su ɗaukan mataki kuma abin sai sake faruwa to duba ga wannan abu in ya faru a kowane lokaci mukan kirawo waɗanda suke da ƙwarewa ta fannin shari'a da kuma jagoranmu na addini to alhamdulillah cikin jagoranmu na samu nasarar gayyato akwai maulana kazim alfaida alhaji ibrahim sheikh ɗayi usman bauchi wanda yanzu aka muna tare da shi amma kuma network yana yi shigowa ka sakamakon baya ƙasa yana wata ƙasa to amma kuma network baya ba shi daman shigowa amma kuma na san insha Allah ko da ba mu samu tattauna da shi a yanzu ba to ko da gobe za mu bi ta wata hanyar ta daban domin samun tattauna da shi haka zalika mun gaici wasu daga jagoran addini su ma samu shigowa sannan kuma muna tare da hamshakin babban lauya barista Uh, barista Hamza Iliya da ke garin Jos wanda shi ma lauya ne kuma mai karin hakkin bil'adama kuma mai faftuka musamman cin abubuwa da suka shafi kiyaye martaba na tijjanawa ta fuskoki mabambanta wanda mun sani ko a baya ya bada gudunmawa masu ɗimbin yawa ta fuskar abin da ya danganci kwato wacce jana mu yanci ta irin abubuwan da ake musu na cin kashi a jami'o'i da ma dai abubuwa da banta da suka shafe su wanda kuma insha Allah yanzu kuma muna tare da shi kuma za mu tattauna tare da shi kuma akwai dan uwa da muka samu haratuwarsa sai dai Abba Nasir da shi ma ah, mai himma ne mai kokari ne ta bangaren kare kima da martaba tijjana da shi ma insha Allah mu tattauna da shi akwai kuma bakin mu da za su yi gonan gaba wanda insha Allah suka yi go za ku ji su kuma za ku ji irin tsaraba da suke tabar ita ba tare da ɓata lokaci yanzu zan ba da fili ko kuma dama ga babban bakonmu barasta a Sayyid Hamza Iliya Jos domin mu ji irin tsarabar da yake tafi da ita a wannan maudu'i na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 salatan wa salaman da'imain mutalazimaini samatu samatul ardin amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukan yabo da godiya da kyakkyawan kirari su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin rahma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sallam ba haka da ya ba mu dama cikin kasancewa mu mutane yake wani karkar ramna bani adam kuma ya yi mu musulmai ya ce inna dina inda Allahi islam ya yi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mana a kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil watan wa tanhauna 'anil munkar ko mun gode ma Allah da ya ƙara mana da falala na zab kasancewa wato mabiya ɗariƙun sufaye gurin ƙarin na filfili akan farillai wadda Allah ya ɗora mana haƙiƙa mun tashi da wani babban al'amari babban alhini na abun da ya faru na ainihin sake wannan bom a kan bayin Allah wanda suka je ba abin da suke yi sai ainihin nuna farin ciki da ainihin samun sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa yana da kyau mutane su fahimta ko gwamnati ta fahimta daga fuskan addini da fuskan kuma constitution cewa babu wani abin da ya fi ran ɗan adam daraja domin farko abin da addini yake fara karewa kenan jinanan mutane da ainihin dukiyarsu idan muka lura abin da ya faru tsakanin ƙabila da habila dalilin wannan fa Allah ce saboda haka aka sanya min ajin salika tabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka annama qatala nasu jami'a wa man ahyaha faka annama ahya nasu jami'a Allah ya nuna cewa duk wanda ya kashe rai ɗaya ya yi sanadiyyan salwantar rai ɗaya kaman ya kashe rayuka gaba ɗaya ne duk wanda ya sanadiyar rayuwa rayuwar rai kwaya ɗaya kaman ya yi sanadiyan rayuwan rayuka ne gaba ɗaya ma'ana abin da ake so a nuna maka a nan rai guda ɗaya yana da daraja da girma a gurin Allah wadda Allah baya ba ma dama a ɗauki wannan rai ɗin sai ta hanyar da ya dace ta hanyar shari'a kai ko ta hanyar shari'a an kashe mutum malamai suna ce fadar urhudu da bishubuhat duk abin da ya zama shubuha ne da za a kawo defense wanda za a kawo ya zama ba a yi haddi an kashe mutum ba to yana da kyau a bashi a kawo wannan shubuha ɗin da zai sa rai ya tsira idan muka lura shi yasa wasu malamai suke ganin cewa ko a haddin zina masu aure da aka ce a musu bulala ɗari kuma a haɗa da rajimu wasu malamai suna ga wannan rajimu ɗin to fa discretional punishment ne wadda idan alƙali ya ga dama saboda me yasa lokacin gamidiyya da aka je za a ana executing ɗinta sai za ta gudu still aka bi ta aka executing ɗinta da aka dawo a gaya manzon Allah yace ce da da ta da ta gudu da kun barta ta tafi to a nan malamai suka ɗauka cewa to ai wannan ma rajimu da ake faɗa discretional punishment ne ba wai wajibi ba ne ya zama dole a ce alƙali sai an ya aiwatar da wannan a discretion ɗin alƙali ya ga dama ya aiwatar da da rajimu akan ainihin wato wa'annan mazunata din to abinda nake so mu nuna a nan irin girman rai da darajar rai da Allah ya bayar za ka gani cewa fa yatsa idan an taɓa a ka'idan shari'a yana da ainihin adadin raƙumai da za a bayar idan an taɓa yatsa biyu ido wannan idan an taɓa akwai hukuncin da Allah ya bayar Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa annafsu bin nafsi wal aina bil aina wal amfa bil amfa wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruhal qisas wanda ya kashe a kashe shi kaga fa yadda Allah yake son kare rayukan mutane amma saboda mutum ya transgressing din limit din Allah gurin terminating din rayuwar wani to shi ma Allah ce a kashe shi annafsu bin nafsi wal aina bil aina wanda ya soke ma wani ido shi ma a soke nashi wal amfa bil amfi wasinna bil sinni har zuwa ƙarshe wal juruha kisas. to tsakanin da Allah addini ya kare rayukan mutum kuma ya ba mutum damar rayuwa da wannan ranshin haka nan na constitution na ƙasa section 33 chapter 4 wanda ya ka fundamental human right ya ba mutum right to life wadda kuma a ƙa'ida wannan rayuwan haramun ne wani ya terminating maka haramun ne wani ya ɗauka maka wannan rai ɗin in ba ta hanyar da ya dace na shari'a ba kai a ƙa'idan shari'a fa yanzu ka zo ka samu misali wani kawai ka zo ka samu ya shiga gidanka ko ɓarawo ko wani gashi nan dai ya shiga gidanka ko kashe shi ka kashe shi to a ƙa'ida kai ma sai an maka shari'a sai an maka me sai an maka shari'a sai dai a je idan inda defense yake na abubuwan da za a kawo a nan wajibi ne mu tsaya gaba ɗaya da malamai da lauyoyi da human rights mu kira mu gwamnati dole dole ne a ɗauki mataki dole dole ne a ainihin yi bincike a gano wannan meye musabbabin wannan duk aikin da ake yin aiki a ciki akwai professionalism misali da aikin security da aikin lauyoyi misali da aikin malaman lafiya kai da duk kowane aiki akwai professionalism kuma dole akwai negligence a ciki idan mutum ya yi abin da ya zama negligence zole a bincike shi a kai a lallai rashin ɗaukan mataki da abubuwan da ake shi ke ja wannan abin an kashe jarar alkali a nan hanyar jos du shiru kake ji an kashe mutane sun taho daga osun sun je bauchi ziyara gurin maulana shaɗai radiyallahu ta'ala an kashe su a hanya an kashe su an ci musu mutunci an kashe su hayo babu maganan biyan diyyar rai babu bincike babu komai kawai abu ya tafi mutane sun ji suna maulidi a ainihin wato katsina wani yanki na katsina kwanaki an kashe su yau an zo an ce wai an yi mistake gurin jefa bom kan mutane me yasa ba a yi mistake ne gurin jefa bom a gurin 'yan ta'adda wa'yadda su ne kuma target me yasa duk wannan abin yana faruwa ne akan wasu specific bayan Allah me yasa ne wasu suke ainihin rayuwansu ba tare da tsangwama ba ba tare da cewa ana yin mistake a kansu ba sai dai wasu ɓangare na bayan Allah muna neman bayani a kai lallai na ga maulana ainihin barista Ahmad Tijani Magaji funtuwa ya shigo muna ba. wato wajibi ne dolen dole ne ba za mu yadda ba dole gwamnati ta yi bincike akan wannan lamari bayan an yi bincike a gano wannan musabbabin a hukunta wadda suka yi wannan negligence din bayan haka kuma lallai a biya diyan rai a biya wannan diyan na bayan Allah nan da suka mutu domin rai ba abin da Allah yake girmamawa so sacred kamar rai ina ga ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune aka zo da gawa gawan ma na ba Yahudi. Ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe. Sabai suka nuna ai ba wai musulmi bane yace a'a. Ba rai bane. Rai. Yasa Allah tun farko yake gaya maka wala karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahar, wa razaqnahu min tayyibati wa faddalnahu ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Allah ya karrama ɗan Adam. ya ba mashi rai wannan ran da Allah ya ba ma ɗan adam ba tare da ɗan adam ya siya ba ko ya yi wani abu to sacred ne har yanzu babu wadda yake da daman ya ɗauki wannan rai ɗin ta kowace hanya sai hanyar da Allah ya sake ba wani dama ɗin ya ɗauki wannan rai ɗin tunda ran na Allah ne ya ba mutu to lallai wajibi ne mu tashi a ɗauki matakin da ya dace international communities su shigo human rights shigo malamai da lauyi lalle a tsaya lallai ne a takura ma gwamnati dole dole a yi bincike akan wannan abin da ya faru saboda a a preventing in future occurrence rashin ɗaukan bincike kamar yadda na faɗa ɗazu shi ke kawo dukkan irin waɗannan abubuwan da ya faru an yi na jiran alƙali an yi shiru an yi na yan uwa daga oshun an yi shiru an yi wasu na yan uwa daga katsina an yi shiru yau ga wannan ya faru a wani yankin kaduna idan aka yi shiru gobe a ina zai faru jibi a ina zai faru Shi kenan sai a ringa targetin ɗin inda bayan Allah suke taruwa saboda bautan Allah ana kashe su a ce mistake duk da cewa wasu sun taɓa furcin cewa ma gara a samu 'yan ta'adda a gari akan a samu masu yin maulidi to shin muna buƙatan bahasi akan irin waɗannan maganganun muna buƙatan gwamnati ta yi bincike muna buƙatan lallai-lallai mu san menene haƙiƙanin abin da yake faruwa saboda wallahi ba za mu zuba ido kawai mu ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa ana kashe mu gobe an kashe waɗancan jibi an kashe waɗancan tun abin yana zama kawai yan ta'adda ne suke zuwa suna kwasan mutane suna tafiya da su ya zama kuma ana tagetin din wasu guri yanzu a zo a harba mutane a kashe mutane a ibe watakila ma a yi wani abin a shiga cikin rigar yan ta'addan yau kuma ya kai bom har ana cewa mistake aka yi to lallai kowane aiki akwai negligence in ma mistake aka yi to ba professionalism a ciki kuma dole ne a hukunta waɗanda suka yi a nemo su a hukunta su kuma a biya diyar rai Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu dace na ga Maulana Barista Ahmad Tijani ya shigo zan tsaya a nan zai dan ci gaba da ainihin jawabi kafin in dawo na muna matukar godiya Maulana Barista Hamza Budiya Jos da waɗannan bayanai sannan kuma muna marhaban lalai ga shigowar ɗaya daga cikin baristocin mu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan jajirtaccen yan uwa da da suke ta'ammali da midiya. wanda suke bada gudunmawa ta fuskoki bambanta wato Maulana barista Ahmad Tijjani Magaji wanda na sani shi ma na san ya bibiyi waɗannan abubuwa da suka faru kuma insha Allah na san ba za rasa wasu bayanai da zai akan wannan al'amari ba musamman duba ga cewa al'amari ne wanda ya taɓa rayukan dubban ko kuma ce miliyoyin tijjanawa da suke Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya domin tun da safe nake ta bibiyan shafuka da yan uwa suna ta alhini tare da mika ta'aziyoyinsu dai da kuma kira akan cewa lallai lallai gwamnati ta huto ta ɗauki matakin da ya dace to mulana ko me za a ƙara akan abin da wannan maudu'i yake muke magana a a tattauna akan abin da ya faru na kisan kiyashi zamu kira abin komi da aka kai na harin bom akan yan uwa da suke yin maulid a jihar kaduna na muna sauraro ah, ah, na alhamdulillah ah, bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim ala ali haqqadrin bidar al-azim alhamdulillah ina ma dan uwa barisa hamza miliya barka da halarta wannan tattaunawa dama na ɗan ki hanzari saboda lokacin da aka kira ni na hanyar tafiya tunda ban san da tattaunawa ba bai wuce minti talatin ba da na ji abu alhamdulillah za mu fara sai dai mu fara da ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, wato wannan wata babban musiba ce da ta samu al'umma ƙasa baki ɗaya ba wani ɓangare ban kallon abin da ya shafi wani bangare na al'ummar musulmi ko al'ummar ƙasa abu ne da ya shafi al'ummar ƙasa baki ɗaya wanda abu ne na alhini na jajanta wa juna saboda irin inda muka tsinci kanmu a yau a irin ƙasa ta Najeriya wanda rayukan al'umma ya zama kamar rayukan kiyashi a ƙasar da take fuskantar barazana na tsaro da barazana na al'amura da yawa amma sai ya zama na wannan gwamnatin da ya kamata ita ce za ta kara rayukan wa'innan al'umma kuma ita ce take sakaci wurin salwantar rayukansu wannan a Najeriya bai zama bakon abu ba sai dai za mu ce irin wannan wani abu ne wanda an daɗe ba irin shi ba a Najeriya ah, domin ah, wannan sakacin ya wuce duk yadda mutum zai iya hararo shi wallahi lokacin na fara jin abin da safe na ɗauka irin abubuwan nan ne dai ko wani abu ne na labari tsoho ya faru ko kaza saboda an daɗe ban ga wani wata wata gidan kafar yaɗa labarai ta jarida ko ta wani abu ta fito ta yi wani magana a kai ba saɓanin da muke ganin abubuwa sun faru a wasu wurare wanda ban tunanin har yanzu in dai ba yanzu daga baya ba ko ita kanta gwamnatin tarayya ban tunanin ta fito ta yi wata magana ko Allah wadai da wannan abu ko wani mataki na ɗauka sai dai ita gwamnatin jihar Kaduna. to babban abin da ke yake kalubale gare mu mu ga baki da al'ummar musulmi a wannan lokaci ko in ce al'ummar ƙasa baki ɗaya shine yawanci sakaci da barin al'amura suna tafiya kamar ba komai ba za ka ga in abu ya taso muna nuna damuwa da ɓacin rai mai ta maganganu a social media sai ya zama kamar yanzu social media ta zama wai wani abu wani wani farfata farfajiya na na na nuna wani kaman abun ya taso yana trending to amma sati ɗaya biyu sai kai mamaki in ka yadda aka taso kamar za mu iya za mu iya ture eh, tsauni mafi girma da ke a duniya saboda yadda muke tasowa da ƙarfinmu da nuna bacin rai to amma da an ɗan kwana biyu sai kaga an shigaltar da mu da wasu abubuwa sai kaga ma kenan magana ta zama labari eh, abun kaico ne abun Allah wadai a ce wannan abin ya faru daga ya samu asali na yan uwa da suka rasa rayukansu a wannan gari na tudun biri a jihar kaduna a ce abu ne da ya samu ya faru na yan uwa kuma daga wurin waɗanda suke da alhakin kare haƙƙin rayukan waɗannan mutane kamar yadda muka sani a ɗaya daga cikin mahimmancin gwamnati kowace irin gwamnati ta soji ce ko ta farar hula shine matakin farko kare rayukan al'ummar da take shugabanta da mun gani ga nan a wurare da yawa yana daga cikin babban yancin dan adam ma a dokokin ƙasa na Najeriya na 1999 constitution sashi na 33 abin da yake magana shine kare haƙƙin dan adam abin yasa masana dokokin ƙasa suna cewa an sa wannan sashin ya zama na farko a cikin sashin da yake sashikan da suke magana kan yancin ɗan adam ne saboda mahimmancin rayuwa saboda duk ɗan ƙasa sai da rayuwa ne zai mori duk wani abu da ka sani na alfanu ko na roman demokradiyyar da ake magana a kullum to sai zama na wannan rayuwar tashi da ya kamata ƙasa ta kare dokokin ƙasa su kare kamar yadda sashi na sha hudu shi ma ya magana ƙaramin sashi na biyu ba a cikin baka cewa ɗaya daga cikin haƙƙin gwamnati shine kare haƙƙin 'yan ƙasarta da kuma su jin daɗinsu sannan a ƙa'ida in muka kalla na inda za ka san wato abun ya wuce ma ka kira shi sakaci wannan sai dai mu kira shi ganganci in ka kalla eh, dokokin ƙasar su kansu misali shi constitution ɗin sashi na 217 da eh, da yake magana kan eh, kafuwar su sojojin ƙasa ma na ƙasa duk irin ƙasa yana magana cewa eh, sashi na 117 din nan karamin sashi na biyu sha cikin cikin baka yana maganan cewa hatta irin wannan abubuwan da ake magana na ayyukan sojoji da ake cewa ayyukan sirri to akwai rules of engagement da ake magana ba wai abubuwa ne ake yi da ka ba kawai mutum ya wayi gari soja da yana soja sai ya je kawai ya ce ai yayi tunanin akwai wani guri da suke tunanin akwai yan ta'adda su je su mataki ba haka ake al'amura da ka ba akwai dokoki da aka tanada wanda suke kula da duk wa'innan abubuwan hatta su kan sojojin ai akwai dokokinsu na Armed Forces Act wanda yake regulating yana nuna musu yadda za su tafiyar da ayyukansu ba wai kawai da ka ake yin abubuwa ba kawai soji ya hau jirgi ya tashi ya ce bare je zai je kai hari wuri kaza ko ana sani yan ta'adda wuri kaza inda za ka san abun wato akwai akwai abin da hankali ma ba zai ɗauka ba yan ta'addan nan da muke magana ake magana kullum yan ta'adda yan ta'adda yan ta'addan nan fa an san su an san wuraren da suke an san kam kam din da suke zama an san inda suke rayuwa abin mamaki kwanakin ba akwai bidiyo da muka ga an nuno yan ta'addan nan ba ma da daddare ba da rana jirgi ya zo shawagi har daga bindiga suke suna halbawa cewa ga su ai abin za a yi din amma ba a yi ba amma wai abin mamaki wanda rules of engagement dinnan ya nuna cewa a ƙarƙashin wannan sashi na su Armed Forces Act ƙarƙashin sashi na takwas dinnan ya yi bayanin ma yadda rules of engagement ɗin zai kasance hatta su kansu shi za ga akwai kasashen da za ga ma a internal security ba su amfani da rules of engagement ma'ana eh, tsaro na cikin ƙasa saboda ai in ka ce za ka ba irin nan dama ka saka musu mara su abin da suka ga dama to za su rika akwai wurin da bai buƙatar a nuna ƙarfi shi yasa a wani lokutan za ka ga ko in an zo za a ce kila wannan mutanen da ke wata irin zanga-zanga ce da ruwan sanyi da ruwan zafi ma za a iya dakatar da su wasu da bullet na roba wasu da tiya gas kaɗai ma ya wadatar wani kaza in ba don haka misali aka ce an saki abun kawai wani abu ne wanda bai da bai da bai da bai da ƙayyadajjen abu to kawai kenan sai jami'in tsaro ya ce a dama yan unguwa kaza ai dama muna da fushin su bari kawai tunda mu jami'an tsaro ne an bamu dama mu je mu amfani da duk abin da muke so to bari mu je kawai mu dau makami mu je mu fara kashe su ko mu fara musu kaza ko mu fara musu kaza wannan duk haramu ne a gwamnatance internal security yana da ka'idoji shi yasa ba a yadda ma wai ka ce wai ka tafi kai wani farmaki ko ka ji labari shi kanshi under rules of engagement din shi a wannan dokokin sojojin ya ce ne akwai wuraren da idan ma ana ganin cewa za a je a kwantar da wutar zoma ne ko kuma wani abu ne da ke buƙatar a kai ɗauki na gaggawa a nemi a nemi oda daga komanda na wanda ke tafiyar da wa'in al'amura idan kuma wani abu ne da bai bukatar misali na gaggawa wanda bai bukatar kafin a ce a samu wani wani approval na wani da wani da wani ana tunanin cewa za a samu wata matsala to in za a yi a san irin yadda za a tafiyar da abin misali ka a yi saurin nuna a amfani da maximum force in ka kalli wannan wannan abun gaba ɗaya ya saba da su ka'idar rules of engagement na aikin soja maximum force ne ma'anar maximum force kawai ka ɗauki bom ka je ka jiho ma al'umma saboda kana tunanin kila kafin kai wani yunkuri ko za su bar gurin ko za su yi waye bayan ka jefa kuma sannan shi a of engagement din bayan ce amfani da minimum force ya ce ba maximum force ba ma'ana karfi eh, mafi karanci ba mafi girma ba sai ka ɗauki kai suka ɗauki mafi girma maimakon mafi karancin kaga tun anan an saba ma ka'ida aiki kaga wannan ya nuna ba professionalism ba waye kuma da zaka san cewa wannan abun akwai ma raina hankalin al'ummar ƙasa mun ga rahoto ba wai wai bane eh, BBC sun fitar ɗazu ina ga kamar awa biyar ina ganin cewa sun ce su kansu ma rundunar sojin sun fito suna karyata cewa ba su bane su ba ba su bane suka yi wannan abu kaza kaza rundunar sojojin sama kaza kaza tunda ai ba su yadda ma cewa su suka yi abun ba da an so a nuna ma wannan abun wani abu ne kila za a nuna daga yan ta'adda sai aka ga abun hankali ba zai dauka ba to yan ta'addan nan su suka mallaki wannan jirage har da wannan bama bamai to kaga zai ƙara sa tsoro a cikin zukatan 'yan ƙasa kuma sannan gwamnatin Kano ta zo ta yi zama da wannan jami'an tsaro su kuma daga ɓangaren su sun nuna ba air force bane ba sojojin sama bane sojojin ƙasa ne saboda haka kaga duk wani responsibility za a shiftin ma wani zuwa wani guri ba zai yiwu ba to dole yanzu mu karɓi responsibility to tunda zamu mu karɓa to bari a za a yi abin kuskure ma wanda har yanzu in ka kalla a cikin shaidu na gani da ido wanda aka tattauna da su akwai wanda ya ce inda za ka san abun wato ya zama ka rasa ma yadda zaka siffanta shi ka rasa wani irin tunani ne wannan mutanen suke yi suke da suka aikata abin suka aikata bayan sun zo sun jefa bom din shaidan yana cewa eh, suka zo jama'a aka zo aka taru ana kokarin a ceto rayukan wasu an fara jawo wasu waye mata da yara da waye kuma jirgin ya ƙara dawowa ya ƙara kuma su ma hadda wanda suke kawo ɗaukin su ceci rayukan su ma aka ƙara jeho bom din aka ƙara kashe wasu mutanen saboda wata ƙasa ce wadda an ɗauke mu ba mu san me muke ba kawai in an yi iyaka abu ɗayan uku ne zai faru idan aka ga dama kamar yanzu da aka ce eh, an jajanta ma wanda abin nan ya shafa to saboda haka za a kafa kwamiti na farko kenan za a ga an ce an kafa kwamiti kwamitin banza da wuri na haɗa sha shayi ne ba wani abu da za a yi idan aka gama dan tattaunawa da za a yi kwana biyu mutane za a ce an kafa kwamiti ai gwamnati ta za ta ɗau mataki shikenan sai wani abu ya taso wanda zai ɗauke hankalin al'umma sai a bar wannan magana bayan kwana biyu ɗaya kenan ko kuma a ce a ai da suka wannan abu an gano su saboda haka gwamnati ta dakatar da su ko kuma soja ta dakatar da su in aka so ma a rena muku wayo ko han ko sunayen su ba za a faɗi muku ba iyaka dai a ce an dakatar da su an dakatar da wadawa oho ko kuma ba ku sunan da aka ga dama ba wani bayani eh an dakatar da su ko kuma nan kuna jin daɗi an dakatar da su daga nan magana ta mutu ko kuma an so in an abu ya so ya nisa ne kamar wanda aka ga ba zai ruhu ba abu an matsa kamar irin na abin da ya faru da Sheikh Aisan na Yobe sai a ce a kama mutum ɗaya biyu an je an kai su kotu an fara shari'a ana shari'a su kamar irin su janar alkali a ce a yi ai ke kitsin na gaban kotu amma gaban kotu mai ake oho an je duk wasu shaidu masu ƙarfi an kau da su ko an yi waye an zo duk abin da aka dama dai a yi al'umma dai daga nan mu kenan an watsar da wannan magana ana nan kwana ɗaya biyu sai kada an ce kuma yanzu yan ta'adda sun je sun kai hari wuri kaza sai tunanin mutane ya tafi can ai ban manta ba a farko farkon shekarar nan ai abin kusan makamancin haka ya faru a Nasarawa aka ce wai an je an kai mai ta'adda hari bayan kuma makiyaya ne suka da suka taso aka yi ta aka yi ta hayaniya kwana ɗaya biyu cewa ai an gano cewa kuskure ne an dakatar da wanda suka yi wannan abu daga nan magana ta zo ta ta mutu ta sha ruwa to wallahi inda haka zamu cika tafiya a ƙasar nan mu za mu sai dai mu gama alhinin muna cewa ai ba a kyauta ba an yi kaza an kaza amma ba wani abu da zamu yi to haka zamu tafi saboda haka sai mun tashi tsaye yanzu in ka kalla hatta ma an kasa ma kididdige yawan al'ummar da ake cewa an rasa rayukan da aka cewa an rasa wasu ce mutum hamsin wasu ce mutum tamanin wani ya ce ai shi ya gawa ta fi ɗari wani ya ce kaza masu rauni ba a san mutum nawa ba ne kana nan kila na iya in an gama sai ka ji an fitar da wata sanar saboda bom ake magana yan uwa bom ba bindiga bindiga ce kila in ka zo ka za ka iya cewa ga mutum goma a kwance bindiga ta, ta kashe su amma nan ana magana bom wanda kila wani ma nan zai watsa watsa ba za a iya ganin shi so da haka garin za a je mu mutanen mu ma mu tashi tsaye ba kana tunanin ya kake tunanin wanda ya yi ma rashin adalci kuma a ce shi zai ma shari'a a hankali ma ba zai ɗauka ba hankali ba zai ɗauka ba lo muna akwai wani abu da ake ce wani kaman karin magana za a kira shi kuce eh, ya za a yi wanda ke da interest akan wani abu ya zama shi kuma yana shi zai gabatar da shari'a akan abun ka san kai ma ba za ka samu adalci ba sasuwa to saboda haka yawwa to to to irin wa'annan abubuwan in ka kalle su mu kanmu daga bangaren mu wace rawa mu za mu taka al'ummar mu da muke ta surutun cewa an yi kaza an kaza a Kaduna nan a yankin Igabin nan da abin da ya faru muna da yan uwa muna jagorori muna da mutane wanda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan matsalar da nake da ni kamar da nake gaya mai uwa ba fa matsala bace ta shafi sufaye ba matsala bace ta shafi sufaye kawai a'a matsala ce da ta shafi al'umma ƙasa gabaki ɗaya saboda haka wannan ƙarfi da ƙarfen da za a haɗa ba wai sai wasu ɓangare ba ne kawai na al'umma a'a mutane ne za a haɗu gabaki ɗaya musulmanta da wanda ba musulmanta ba in kuma wanda musulman to al'umma musulmi ga baki ɗaya za a faɗaɗu a tashi tsaye akan wani al'amari a ɗauki mu kanmu mu gano adadin mu je muna da mutanen nan mun san an san inda abin da ya faru an san su a je a samu ƙididdigan ma mutanen mutanen mutum da wani suka mutu in son samu ne har da hotunan wa'annan mutane da wa'anda suka samu raunuka mutum nawa ne mutane nawa ne aka rasa mu haɗa comprehensive report bayan haɗa report mai ingantacce a ga shin wanda gwamnati za ta fitar zai daidai da abin da za mu fitar sannan kuma an kai ma da al'ummar da abin da ya shafa wannan mutanen fa ba magana ba ce ta cewa wai kaza ko a hakuri ko waye? kullum aka yi abu sai a ce wai an san ai ai a riga ne ya riga ya faru mukaddari ne saboda haka a ja layi ba magana jan layi bane suna da haƙƙin da za a biya su a ba su a ba su diyya a biya diyyar rayukan nan da aka rasa wa'annan marasa lafiyan su ma a biya su diyyan abin da suka a nan jihar katsina kwanakin baya ba wai gwamnati ba ma 'yan ta'adda ne suka zo suka kashe wasu mutane 'yan ban lokacin siyasa ne ana son a burge mutane aka zo aka yi ta Na'am kamar network din a Maulana Sayyidi Ahmad Tijjar Magaji ya dan rike. Shugaban kasa ne yanzu yana neman shugabanci ya je gurin Ba ga shi a ba su diya aka dan a rarrashe su amma tun da yanzu an riga ƙur'umu ba su da amfani an gama zaɓe to to duk abin da aka ga dama ma a yi ban tunanin har yanzu ministan tsaro ya fito ya yi magana a ƙasan ban tunanin har yanzu shugaban ƙasa ya fito ya Allah wadai ban tunanin 'yan majalisa sun wata magana sun fitar da wata sanarwa a irin wannan ƙasar a rasa rai irin wannan amma a ce har yanzu ban tunanin bayan wannan sanarwar da aka fitar ta arwan da gwamnan jihar kaduna da gwamnatin jihar kaduna akwai wani wanda ya ƙara magana abun ma da ƙoƙari aka yi a nuna ma ba haka ba ne to wallahi ƙalubale ne babba wanda ya kamata sai mun yi gasken gaske ba magana ba ce kawai ta fatar baki ko ta rubutu mu ce kaza kawai A'a abu ne sai mun yi gasken gaske sannan za a samu mafita tunda dokar kasa ita ta ba da wannan damar cewa kare rayukan al'ummar kasa kuma idan aka saba akwai hanyoyin da doka ta tanada wanda za a bi domin a nemi a nemi a nemi haƙƙin wa'annan al'umma da aka rasa Na'am, to Maulana Asiri a barista Ahmad Jan Magaji muna godiya sosai da abin Allah abin Allah ne. Na'am, afon sannan da ƙarshe muna ƙara muna ba da shawara akan kula ga su su wa'annan masu shirya tarukan su ma muna ƙara faɗi don Allah a daure yan uwa a rika duba lokutan da ya kamata a riga gabatar da taruka da dare duk taron da za a yi da dare za a yi shi da rana musamman mutanen mu na karkara A eh, wannan yanayin na tsaro sai mun rika canza tsarukan wasu abubuwan yadda ake tafiyar da su to wannan shine saboda lokaci na ga ana min nuni da cewa abin alhamdulillah Alhamdulillah Maulana di Barista Amati Jan Magaji ka ɗauko bayanai masu mahimmanci kuma na san uwa da suke bibiyar mu sun matukar fa'idantuwa da abubuwa masu yawa ciki kuma alhamdulillah na san a cikin dai wanda suke bibiya zai iya akwai jami'ai na gwamnati kuma suna jin irin kiraye-kirayen da aka yi akan lalle lalle a fito a ɗauki mataki matakin kuma ya zaman a aikace ba na fatar baki zalla ba Allah ya sa sako ya je gare su kuma Allah ya ba su ikon fitowa su ɗauki mataki a Maulana barista Hamza Ibiliya kafin da su dawo zuwa gare ka ga dan uwa ina ga ya samu shigowa ban san ma me wani suna sa na ga sa wani suna to amma na gyara sunan zuwa ta tona ta musamman a dan uwa za ko za gabatar da sunanka kuma a takaice an baka minti daya mu ji me zaka ce akan wannan waƙiya da ta faru so me wa kamar ina gaba ya tare da mu saboda ka bari mu koma zuwa ga barista Hamza Biliya Jos. Kuma muna ƙara tunatar da masu mu da saurari cewa akwai manyan baƙi da muka gabata muka gaito baya ga su waɗannan manyan baƙin namu ciki akwai a Maulana Sheikh Ibrahim Kadimul Faida shi ma yana tare da mu yanzu haka yana bibiyan mu amma network yana yi shiga kasancewar baya ƙasa yana tare da mu duk abin da ake tattauna yana ji kuma insha Allah idan aka samu dama ko zuwa gobe ina ga insha Allah za mu gayyace shi domin mu ji su bangaren jagoran addini shin wani hali suke ciki kuma wani shirye-shirye suke yi hmm. domin tunkara wani al'amari da ya faru kuma wani irin mataki za a ɗauka. Za mu sake dawa zuwa ga barista Hamza Biliya. Maulana barista ka ji bayanan ɗan uwanka barista Ahmad Tijjani Magaji kuma na san kamar yadda ka yi bayani da farko cewa wannan abin ya sha faruwa. amma idan ya faru sai a zo a ce za a ɗauki mataki ƙarshe kuma sai abin ya zo ya zama kamar ba wani matakin da ake ɗauka har mutane su ce kuma a manta har sai wani abin ya sake faruwa kuma a zo a sake cewa eh ga abu kaza ya faru har kuma sai a ɗauko na bayan da ya faru a ce ai lokaci kaza ta faruwa lokaci kaza sake faruwa to domin magance wannan kuskuren da yake faruwa daga al'umma sai abu ya faru za a fito a ce kaza ya faru idan kuma abin ya wuce koko ya ɗauki kwana ɗaya biyu uku zuwa sati ɗaya mutane sun mance to ta yaya wannan zai bambanta da sauran waɗanda suke faruwa a baya ma'ana ta fuskar ɗaukar mataki yadda al'umma za su to su tabbatar da cewa an ɗauki mataki kada hakan ya sake faruwa Ah, wabillahi tawfiq ah, a wata yi malami na yayana barista Ahmad Tijjani ya riga gan magana a kai. Wato babban matsalanmu da yake faruwa rashin sanin mahimmancin kanmu da kanmu. Wannan bayanin da muka zo muke yi wallahi billahi mu a irin tarbiyyar da aka bamu idan kiristoci ne aka musu haka suka taru suna yin harkan coci aka musu haka za mu fito mu yi magana a kan lalle a kare rayukansu lalle a biya diyyar rayukansu kuma ransu ba a taɓa rai ba amma a Najeriya a nan muna da wani babban matsala menene matsala duk lokacin da wani abu ya faru to sai mu ɗauka wannan matsala ce na wani ɓangare banda wani bangare musamman in mafi yawan abin da ya faru din ya faru da wasu 'yan bangare ne sauran mutane sai su naɗa hannunsu cewa wannan lamari ne ba ruwansu mu sani cewa ina gado a cikin tarihi sidna umar ya ga mutum yana bara ba yahudi tsoho yana bara ya tambaye shi tsoho ana nan ya tashi nan madina kuma kake bara ya ce yana bara ya samu abin da zai biya jiziya ce shi kenan daga yau a sa masa me ya sa aka sa shi a payroll ana biyan shi salari saboda adalci irin na musulunci to lallai wajibi ne mu yi gangami da malamanmu da 'yan bokonmu na kowane ɓangare kai ba iya musulmai ba wannan abu ne na ƙasa domin wata ulfitna, Latusi, ulfitna la banna lazina zalamu minkum khassa a ji tsoron fitina ba iya da suke ka jawo ta ba kawai yake shafa yau idan bala'in nan ya zo kowa da kowa zai shafa kuma ƙasan ne ƙasan dai ita ne guda ɗaya Najeriya nan ba mu da wani ƙasa sai ita inda za mu fahimci wannan a lokacin corona mutum idan yana Amerika ko Ingila ko mai damuwarsa ya za a yi ya dawo ƙauyensu. Ko da ƙauyen nan wacce irin ƙauye ne damuwar shi za a yi da ƙauyensu can ƙauyensu ya dawo ya bar wa'annan ƙasashen. To ashe ba mu da wata ƙasan da ta wuce wannan. Wajibi ne lalle mu tashi malamai su haɗa kai 'yan bokonmu lauyoyinmu kamar yadda ainihin yaya na yi magana ba wai kawai mu tsaya a magana a social media yau kaman halin 'yan Najeriya kawai idan abu ya faru za a ta magana a ta magana kwana biyu kwana uku an batar da hankalinmu yanzu idan aka ga dama idan aka ga dama sai a yi wani abu ko gwamnati ta kirkiro wani abin da za a yi wanda zai kautar da hankalin mutane akan wannan lamari a fada wani abu kuma wannan rashin ɗaukan mataki da rashin ainihin bibiyan ka'idan da ya dace gurin neman haƙƙi wallahi yan arewa yawanci mu aka bar mu da irin wannan abu mu lura da abin da ya faru a nan Lagos na mutuwan wannan mawaki Mobat ka ga yadda suka tayar yadda suka tayar da bala'i da masifa da menene wadda har ya kai yan majalisa ina ga sanda suke one minute silence akan mutuwan Mobat din amma a lokacin da na wakati mu an ibe mana yan mata da yawa daga gusau daga jami'a an ɗibe su gaba ɗaya maganan shiru ba maganan su ba yadda za a nemo su ba kowannan minti ɗaya silence na za a kansu ba a yi ba so da me yasa mu ba mu ɗauki rayuwanmu da mahimmanci ba iyakaci mu yi magana ba za mu tashi mu bi hanyoyin da ya dace mu kwato mu ba lalle muna kira da shugaban ƙasa lokaci ya kai kuma abu ya ƙure na cewa ba za mu naɗa hannu a ringa kashe mu ba ba za mu naɗa hannu abubuwa yana faruwa na ganganci a fake da wani abu ba muna kira ga minister of defense wadda da ƙaramin da babban ministan da minista ɗin ƙaramin duka yan arewa ne minista tsohon tsofaffin gwamnoni ne ɗaya tsohon gwamnan jigawa mai girma badaru abubakar da matawalle muna kira gare su lallai lallai ne a ɗauki mataki lallai gwamnati wannan karan ba za mu yi shiru ba kuma ba za a fito da wani abu da zai ba zai ɗaga hankali da zai menene kautar da hankalinmu ba za mu ta bibiya Lallai-lallai, wajibi ne ina daɗa wannan magana kamar yadda yana ya faɗa ina daɗa maimaitawa mu sani cewa yadda addini addinin duka biyu addinin da suka fi ƙarfi a Najeriya ai musulunci da kiristanci ko ba haka bane babu yadda addinan nan ya ba ma kowa daman ya rayu ya kare ma kowa haƙƙinsa constitution ya ba ma kowa daman ya rayu bayan haka kamar da yana faɗa akwai fa armed forces act ita kanta aikin sojan akwai ka'idanta ba wai kawai kaga mutane suna tare ko kaje ka sake bomba shikenan kana zatan kaza kana zaton ka zame tabbacin ka wa ya gaya maka wa ya baka umarni wani hanya ya kamata ka bi ya ya kamata ka gane mutanen ma da suke gurin wannan akwai ganganci a ciki Ba a ce mistake ba tsakani da Allah lallai wajibi ne a tsare mana rayukanmu a tsare mana dukiyoyinmu amma fa mu sani cewa ba fa za mu samu abin da muke so ba sai mun nema ba za mu samu abin da muke so ba sai mun tashi da mu da alƙalamin mu da kuma hankalin mu da kuma tunanin mu ba kawai mu yi magana shi kenan ba kamar yadda na faɗa lallai wajibi ne wannan abu in kiristoci aka ma za mu zo mu yi magana a kai kuma za mu nuna cewa rayukansu Allah ne ya ba su kuma babu wanda yake da daman ya ɗauke ransu balle rayukan musulmai amma abin da zai baka mamaki a ƙasar nan yau wai musulmi ne zai ga bala'i ya samu ƴan uwansa musulmai ko kuma a'a wasu ɓangare na musulmai an zo ana kashe su sai ga ya koma yana murna yana ganin a to ai wannan abin da jami'an tsaro suka yi ko da sunan wani abu ko ma wace iri abu ne mai kyau haka ne fa yake faruwa a ƙasar nan a shi ba shi bane ba a taɓa shi ba ba a taɓa ɗan bangaren shi ba saboda haka wa'annan aka taba to ka sani cewa lokacin da aka taɓa wancan ba ya magana ba aka taɓa kai ma zai faɗo kanka duk lokacin da ka yi murna da zalunci to wallahi wata rana za ka nemi adalci ka rasa shi to wajibi ne lallai lallai yaya na riga ga magana dole ne kar mu tsaya a magana kawai a tashi a ɗauki mataki kuma kar mu tsaya da abin a iya nan dole ne a je garin a haƙiƙance menene adadin figures in wanda suka mutu saboda misali a ƙa'idan yan jarida yana ga shi a musu misali idan mutane dubu sun mutu za su iya ce aƙalla mutane ɗari biyar sun mutu kuma ba ƙarya suke ba ce aƙalla ba aksara ba aƙalla ai ba su ce exact ba to ya kamata mu samu adadin figures na da suka mutu adadin wa'adda aka ji masu ciwo lalle gwamnati ta fitar da modalis na biyan me na biyan haƙƙinsu na biyan diyyansu da kuma ainihin marasa lafiya a biya su diyya su ma a musu magani wa'adda a kashe musu iyaye bayan an biya diya, lalle a ɗauki nauyin kuma iyalansu da duk abin da ya faru lalle arewa wannan kira ne kuma da 'yan arewa gaba ɗaya da sanatocinmu gaba ɗaya da refs reps ɗinmu gaba ɗaya lalle mu gane arewa na cikin tasko arewa na cikin tasko ta hanyoyi da yawa rashin sanin darajar ɗan adam ran ɗan adam yana arewa rashin sanin makaman kare yanci yana arewa na bada misali da mobat in ga abin da ya faru kai ka koma baya abin da ya faru na ensas wallahi ensas din nan da aka ringa banda allah ya rufe asiri ita kadai ta isa ta kawo jiyin mulki a wani ƙasa mun ga yadda suka yi amma menene muka yi a nan me muka nuna ko mun shiga social media ne mun yi magana kawai a'a mun yi zanga-zanga ne mun daga alluna kawai mun tsaya wani mataki kuma muka fara bi ta hanyar doka da ya dace wadda lalle malamanmu ya kamata su shigo ciki dan boko ya kamata su shigo ciki lauyoyi ya kamata su shigo ciki ta hanyoyi da yawa yadda wannan abu za a yi ƙoƙari ya zama ya zama izina ta inda nan gaba insha Allahu ba zai faru ba a hukunta waɗanda suke wannan abin a hukunta su lalle a hukunta su kuma lalle gwamnati ta biya diyyar rai yanzu da lokacin siyasa ne da lokacin siyasa ne wataƙila ana neman ƙuri'an bayan Allah da yanzu kowane ɗan siyasa ya fara wataƙila wani ma zai shirya what do you call it ziyara na gurin ko zai gani ya ɗibi mutane kaza ya ɗan bada kaza amma da yake yanzu ba lokacin kamfen ba ne ba lokacin siyasa ba ne kamar yadda ɗaziya na yake faɗa har yanzu ban da dai wannan magana na gwamnatin kaduna da ta fitar ba magana gwamnatin tarayya ko ba haka ba ne wanda in ma addinin ake magana shi shugaban ƙasan musulmi ne mataimakin shi musulmi ne national security advisor musulmi ne minister of defense babba musulmi ne minister of defense ƙarami. musulmi ne misali fa in magana na addini ake yi wanda kuma wannan ba ma magana ne na addini ba magana ne na ran ɗan adam ran ɗan adam a gurin Allah rai kowace irin rai ne mai daraja ce da Allah ne halicce shi lallai muna kira da babban murya gwamnati ta shiga ta ɗauki mataki kuma insha Allahu bara mu tsaya ba da rubuce-rubuce da magana da duk abin da ya dace sai an ɗauki mataki akan wannan lamari albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maulana Allah ya saka da alkhairi barista ah, Hamza Biliya Jos da waɗannan bayanai ah, ina ga sake dawa zuwa ga maulana barista ah, Ahmad Tijjani Magaji na san yana daga cikin abubuwan da yan uwa suke yake ta basu mamaki duk da kai bayani da farko shine na farko dai su jami'an tsaro abin sani shine an samar da su ne domin kiyaye lafiya da dukiyoyin al'umma kuma a waɗannan 'yan ta'addan an san inda suke sannan kuma wani abu sananne game da jami'an tsaro shine ko da bindiga da ake basu da harsasai akan irga iya adadin bindigan da akan basu kuma ba sa kai hari wani waje dole dole sai sun bi mataki da umarni a cikinsu akwai kyaftin akwai misali a ce commander akwai brigadier general akwai waye da sauransu so kafin a harba makami tun daga mataki na bindiga tiya gas zuwa abin da ya kai har zuwa ga matakin jirgin sama dole dole akwai umarni da suke samu daga sama ko daga wani jagora sannan kuma wani abu da yan uwa suke ta bayani akai shine domin a idan gwamnati ya zama to misali bata huto ta dauki mataki to hakan zai fara ba yan uwa kamar shakka da kuma gaskata zargin su cewa cikin jami'an tsaro akwai waɗanda suke da mabambanta addinai akwai waɗanda suke da mabambanta kamar ƙabilu ko kuma yanki da sauransu so kuma an sani wani lokaci tsakanin addini ko kuma ce wa sashen addini zuwa addini akwai kamar gaba da kuma ƙiyayya wanda abu ne sanne a Najeriya kamar yadda irin kamar a ce jagoran addini sukan fito su yi kwandemin din wani bangare ba na mantawa kwanakin bayar an ji wani malami daga cikin malaman jiga a jihar Kaduna yake cewa yan bindigan ma da suke cikin jeji gaba suke da yan bidi'a yana nufin yan ɗarika kenan yan ɗarika kamar gaba suke ko kuma sharrin su ya fi sharrin waɗanda suke wannan masu riƙe da makamai alhali dai yan ɗarikun kunan kowa riga sani ba taɓa riƙe wani makami domin yaƙar wasu ba kuma abin da suke gina kai shi zikirin Allah kuma suna ba da gudunmawa wajen ci gaba wannan ƙasa da kuma kiyaye zaman lafiya na wannan ƙasa to idan aka dunkule wannan faffaɗar tambayar zuwa abu wani abu takaitacce ko kuma wani abu da zaka fahimta Maulana Barista shin me zaka ce akan waɗannan abubuwa da yake ta zuwa cikin tunanin yan uwa Assalamu alaikum. To ina da network. A ina ga sauran sun sauka ne ko kuma network. Assalamu alaikum. Amma da gaske. Ana ji na yanzu. Ana Gina yanzu? Muna jin ka muna jin ka. Na makaram kullu, na ce alhamdulillah wato eh, din na ji bayanan yan uwa da barisa malam eh, Bilyamin Hamza eh, bayanai ne masu muhimmanci kwarai amma wato inda za ka kalli abun inda nake so mutane su gane wato in aka ce kisa akwai ban kisa kamar da yake a musulunci akwai kisan ganganci akwai kisa na kuskure kisa na kuskure za a ce kila wani saboda ya bugewa wani a mota bisa kuskure ko ko wani dalili ya mutu to ga ga hukuncin shi zai biya diyya idan uwa ba su yafe ba sannan kuma ya azumi idan kuma kisa ne na ganganci da gangan ka zo ka kashe mutum kaga wannan wan nafsi bin nafsi ne kawai to haka yake kusan a tsarin dokoki hatta na ƙasa idan aka ce wannan kisa ne aka yi shi bisa kuskure ila accident ne ko wani abu kaga magana ce a je a gaya za a biya mutum diya shine muke ta magana diyan yan uwa idan har ta tabbata bisa kuskure ne wanda muna ganin shine mafi karancin abin da hankali zai ɗauka amma wannan kisa ne na ganganci da muka fi kallo a haka wanda suka yi wannan abu kamata ya yi bayan an biya wa'annan masu wanda abu ya shafa diya to su ma a hukunta su da da hukuncin kisa kamar da muka sani dokokin su kansu sojojin court martial ka'idan su kenan kuma hukuncin kisa ne irin masu masu aiki sannan maganan ku kulla na yanda za ka ga ana gabatar da abubuwa ka'ida ma su sojojin bai kamata su yi abubuwa ba tare da izini ba kamar yadda muka faɗa a farko rules of engagement ya tabbatar da haka kamar yadda muka ce sashi na takwas na su dokokin sojojin ya ba da cewa kai har ta inda zaka san wato abun abun kaico ne ba a yadda a je a samu mutane kamar yadda za a ce an buɗe wuta ka an ce an buɗe wasu ma yan tawaye wuta ko wani abu ya faru an ba da umarnin a buɗe wuta to su dokokin nasu cewa suka yi kar ma a yi wannan sai da jagora a gurin kuma dalilin hakan ya dalili mai ƙarfi ya bada yi hakan wanda rashin yin hakan zai haddasa wata fitina babba misali kila aka ce ba za a hakan ba su ma waɗanda za a yi hakan suna da makamin da za su iya yaƙar su ko su yi halbi ko su kashe su to kaga ba za ka zauna ga makamin hannunka ba ka bari wani ya kashe idan kuma dole ya zama akwai on scene commander haka dokokin suka ce on scene com kwamandan da yake a wurin yana ganin abin da ke faruwa kwakwalwar ta bayi cewa eh ya kamata a yi wannan abun kamar irin wannan ya kamata a ce akwai wani kwamanda a cikin wanda suka tafi wannan suka jefa wannan bom ya ga cewa eh wannan yan ta'addi kila idan muka jira sai mun koma mun nemo izini ko an yi wani abu kila za su gudu suna kan abun hawa ko makamancin haka saboda ai ko da suna cikin jirgi suna da suna da na'ura da take zooming shi yasa amfanin surveillance da suke kenan a dazuzzuka eh. za su ga cewa wannan gurin ga wani kam ila wurin nan ga wani abu da ke faruwa ga shi ga makamanci haka to ka ga gwamnatin ba ai ba gwamnatin nan da ya kamata kamar yadda muke ƙara jaddadawa ta zama take kare haƙƙin al'umma ita ke salwantar da rayukansu ta wata hanya wanda wanda wanda wallahi wani abu ne wanda Eh, an samu raunin mu a cikin muna ana amfani da raunin da muke da shi ana abin da aka ga dama jami'in tsaro yanzu a ƙasar nan mun sani ba abu bane boyayye eh, ko ana so ko ba a so abu ne ya fi rana bayyana yanda rayukan mutane za ga wani kan abin da bai takara ya karya ba wani kila kan wani abu nan an san wani abu ba a bada abin da ake so ba a ce wane ya halba wane ya mutu ko kuma wane ya ji eh, eh, mun ga kwanan nan ɗalibai ma akwai wanda zan ci jami'in tsaro akwai wata lauyan mu a lagos wadda kwanakin baya ita ma kan a checkpoint su ɗan sanda ya halbe ta ta mutu asp guda babban ɗan sanda wanda duk irin wani abubuwa amma su da yake kaga suna ɗauka abubuwa da muhimmanci yanzu ina ganin bibiyar shari'a duka ba a daɗe ba har an yi hukunci an yanke mai hukuncin kisa to amma in mu a nan ne fa yanzu ga yana muna ganin shari'ar da ke faruwa irin shari'o'in nan na su yobe nan na su jos din nan na su akure da abin da ya faru na ondo din nan sai dai kawai aka yi ta faɗa an yi kaza an kaza an kamo a ƙarshe ma aka rasa wanda za a kama cewa wai mob action ne wasu mutane ne wanda ba a san su ba sun gudu sun waye wanda in bincike ya tsanani dole za a san su ko in an ce mob action ai akwai irin mob action din da in aka tsananta bincike za ka iya gane eh da dan gidan wani dan gidan wani wani ma shi da kanshi zai bada labari ni ne ɗau kaza na buga ma wani ni ne kaza ni ne kaza to duk irin wa'annan abubuwan to sai ya zama wannan ba ma wannan bane wanda za a ce ai an rasa wa za a rike a'a jami'an tsaro ne an san wanda suka tuka jirgin nan an san su waye cikin jirgin nan an san mutum nawa ne an san lokacin da aka yi abin nan to amma amma sai ya zama an bar mu kamar mu ke kiɗan mu muke rawan mu ba abin me zai faru ba abin da za a yi kawai za a je Najeriya an saba abu da abu ya faru sai a ce ma issue in security issue ne muka samu labari to yau ka samu wannan wannan wanda ya baku wannan security report din har kuka yi relying kan shi cewa wa ingantaccen sahihin labari ne za ku iya kai hari akan shi akwai wa ka'idoji da in ma an bada labarin waye bada daga ina aka same shi me ake a gurin ya akai kaza ya akai kaza duk ka ga abin da ba a yi ba wanda mutanen nan ba wai cikin wani kunsurgumin daji bane balle ka ce to me ya kai mutane cikin daji gari ne na al'umma wanda mutane ke rayuwa mutanen nan 'yan ƙasa wanda suke da yancin rayuwa kamar yadda dokokin ƙasa suka ba su yanci su rayu shi yasa aka ga akwai ƙasashen da suka ci gaba irin America su wannan eh, rules of engagement din ma ba su yadda amfani da shi ba internal security ma'ana eh, dan wani tsaro na cikin ƙasa sai dai ya zama outside external security ne kamar za a je a kai ana rikici da wata ƙasa za a je a kai hari wannan duk za a amfani da wannan na jiho magana jiho bom magana kaza magana amma yanzu America kawai he jirgi ya tashi sai ya shiga Texas ko California ko wani state a cikin US kawai a cewa an ji labarin a kosin ta da kawai jirgi ya ji ba in ba irin Najeriya ba da irin kasashe da da aka raina al'umma aka dauki rai ba komai ba nan kaɗai za ka ni irin wannan abu. saboda haka magana gaskiya magana ce ta a yanda za a tashi a yi kamar ana yi da gasken gaske jagororin al'umma ba wai mutane har jagororin al'umma duk wanda suke da ruwa da tsaki duk su fito a fito da gaske a nemi a yaƙi wannan abu in ta kama ma ta hanyar zanga-zanga ta lumana ba mu kira tashin hankali amma a yi duk abin da doka ta bayar taruwa don a yi wani abu duk doka ƙasa ta ba da dama ba wani abu ne to amma sai yanzu aka ɗauke shi ana son a juyo da shi ya zuwa wani abu daban yanzu ina mai tabbatar ma wallahi a karam kulla wannan abun da a ce lokacin siyasa ne ya faru to da jam'iyya wadda ba ke ila wadda ba ita ke da mulki to zai zama wani abu da za a yi zama an mai da shi siyasa sai ga an nuna damuwa an zo da yanzu ka ma a yau din nan tuni da an kaji an faɗi suna wanda suka yi abin nan kila an ce an cire su amma gurfanar da su gaban court martial ko gaban kotu ta yau da gobe irin wadda muke regular court an fara shari'a su an yi kaza an kaza amma saboda wannan ba wani abu ne ba a dauke shi komai ba yanda ake an san mu surutun mu na dan lokaci kwana ɗaya biyu ne shi yasa ka ga kowane ishin da ake magana na wanda suke cewa suna goyon bayan akwai wani wanda ya rika maganu wani ya yayi a wuraren kebbi sanda aka kai harin na a Pakistan ya rika cewa su ma a Najeriya in shi ne wannan abu ya yi mai farin ciki kai kaza da wancan wanda ya rika magana cewa gwamma yan ta'adda da yan bida da waye har yanzu ban ban magana ba a lokacin da aka magana kamar wasa an dau mataki akwai rubutu da aka yanzu haka tura ma duk inda ya kamata a tura jami'an tsaro na farin kaya jami'an tsaro na yan sanda kuma ana bibiya abin ba za mu bashi ba to da irin wannan abubuwan su ne wani lokaci wani har ka gama wai a ce musulmi wani ya rasa rai wani har yana farin ciki ko yana kaza saboda shi na ganin ai ba nashi bane abin ya sha shafa wannan abin kaico ne abin Allah wadai abin abin tir ne a cikin al'umma duk mai irin wannan zuciya kar ya tunanin yana da kwade zarra na imani a zuciya shi kar ya tunanin yana da wani burbushi sauran burbushi na imani in yana tunanin wani wai shi eh, cikakken musulmi ne to to duk wanda ya karanta mai da shi wannan ilimin to ya yaudare shi kuma ya dura shi akan hanya ta banza da wahi to shi yasa kullum muke cewa a kalli humanity first ka kalli mutuntakar dan adam ka kalli ran a matsayin rai korar dabbobi ne a ce wani garke ne aka je aka samu na dabbobi aka yi ma wannan kisan gillan abin Allah wadai ne ba wai ma a ce dan adam ba kuma dan adam din nan musulmi mai sallah wanda ya yarda da Allah cewa shine abin bautashi. shi saboda haka wannan abu ya kamata a tsaya a sa lura da nazari kwarai bayan wannan tattauna ina roƙon a samu yan uwa a haɗu da musamman wanda suka fito daga yankin Kaduna din nan wanda suke yankin Ingabi da yankin inda abin ya faru wanda suka san gurin sosai a bibiya a san me ya faru me actual gaskiya ma me ke tafiya na rayukan da aka rasa da mutanen da suka jiggata saboda wurin mauni na maulidi makaranta ce eh, ina ga kamar madinatu eh, madinatu madinatu habab su suka gabatar da mawulidin kaga irin wannan mawulidin ba ma yan garin bane kadai ba mamaki akwai ma baki wanda ba a sani ba yanzu sai daga baya a rika wani ma hau kwana biyu a ganshi ba ana tunanin can gurin ya kaga sai abin da kawai aka gani wannan kafafen sada zumuntan su ma sabu kafafen yada labaran nan su ma fitar da abubuwan da ya kamata al'umma sani na gaskiya na na mulana kafin mu koma zuwa ga barista akwai tambaya da nake so na ma ah, kowane al'umma suna da jagorori kuma na san waɗannan waɗanda suka shirya taron maulidin mai yiwa zai iya yiwa sufaye ne ko a ce tijjana ko kuma dai wasu mabiya ɗari kan amma dai za a hmm. fi kyautar zaton tijjana ne tunda ma gashi an ce amadatul abab ne kuma tijjana nan muna da jagorori a ƙasar nan to kamar wani ira ya kamata a yi wa jagororin mu ta ɓangaren wannan abu da ya faru musamman a haɗa kai ta hanyar fuskantar wani al'amari domin tabbatar da cewa an yi aiki da duk irin misali kamar ku lauyoyi da irin waɗanda suke a jami'an kare hakkin bil'adama da sauransu domin abu ta duk wani fuska don tabbatar da cewa an bi kadu wannan abun tare da ganin an ɗauki matakin da ya dace kuma wani kira za ka yi maulana akan wannan fuska na'am kiran shi ne wato sai mun aje ɓangaranci ɓangaranci na cikin abin da ke damun al'ummar mu a wannan zamani akwai wanda har yanzu a cikin musulman kamar yadda na ce ma wani zai ganin wannan abun wane ya shafa ba ni ba yanzu kan misali da aka ce mutum ta wannan ya ganin cewa ai wannan matsala ce ta suwa ne kila makarantar nan karkashin jagorancin suwa ne take su ya kamata su je su fafutukar su mu dai zamu taya su da adda to ba haka tsarin yake ba sai mun cire wannan a cikin tunanin kwakwalan mu sai mun ɗauka cewa duk matsala in ta taso gaba ɗaya ta sama muna da ƙungiyoyi masu ƙarfi a ƙasar nan muna da ƙungiyoyi irin su su fitiyanu munazzama su ansaru tijaniya su su nasrul islam su duk ga sunan wayannan ƙungiyoyi na addini muna da su wanda za su iya haɗa ƙarfi da ƙarfi ba wai sai a ce wai al'umma kaza ne wannan abu ya rataye da su saboda haka da su da jagororin su kila suna da headquarters su headquarters su su za su yi ta bibiya su za su yi kaza su za su yi kaza wa al'umma za a fito muna da jagorori kamar shi maulana khalifa khalifa sunusi na sha hudu eh, wanda wanda sarki sarki na sha hudu wanda kowa ya san shi ma irin jajircewa shi muna da mutane khalifofi irin su maulana eh, shak ibrahim shak ɗayar usman bauchi shi ma mun san yadda murya shi da ƙarfi da cikin himma a cikin tafiyar da jagoranci na al'umma duk irin wa'innan mutane da muke da su ya kamata su fito a haɗa ƙarfi da ƙarfi a aje duk wani tunani a gefe a fuskanci wannan abun mu riƙa ganin cewa wannan matsalar da ta taso matsala ce ta fuskanta ta shafi al'umma gaba ɗaya irin wannan abubuwan ya faru ina ga har da Maulana Shauda lokacin shekarun baya lokacin ta da bama baman nan a wurin rufe tafsiri duk da shi ana ganin wasu ne da ake zargin 'yan ta'adda to amma wannan kila ba za ka iya cewa ga wani da wani bane suka yi kila shi yasa abin dole ƙarshe dai magana ta tafi amma kaga ko su ɗin a lokacin ai duk da ba a san su suka ba ya kamata a gwamnatance gwamnati ta yi wani abu akan iyalan wanda suka rasa rayukansu amma ba a yi ba duk kuma irin kwanciya da baccin da muke yi ne a cikin al'amura saboda in ka kalli irin wancan bangaren wanta wanda ba ba ba ba su musulunci za ka ga tsarin ba irin haka yake ba ya za ka ga irin haka ya faru ka ji an ce wai an kwanta an bacci ko shikenan in ban manta ba hatta yan sas ka ga su suka kirkira abin su yan sas a Lagos suka zo suka bannar da suka yi suka lalata kayan gwamnati suka yi waye kaga su suka mai laifin amma ina tabbatar ma da ƙarshe da aka biya waɗanda suka yi raunuka don rayukan da aka rasa a wurin wannan zanga-zanga yadda aka biya su diyoyinsu amma mu nan a arewa ina mai tabbatar ma ina cikin wanda suka yi compiling report na yan na nan yankin eh, a katsina wasu yankunan musamman puntuwa zone amma ina mai tabbatar ma da karshe haka aka ninke wannan report din aka sa a kasan filo yan uwa wanda duk suka rasa rayukan don aka ce su zo su faɗi irin asarorin da suka yi da irin dukiyoyin da suka rasa ƙarshe wallahi ba abin da aka yi musu haka wasu suka ji da kiran waya wani ma wallahi ta kai lokacin habban sun daga kiran waya wani ya kira ya ce wai su sun ji shiru wannan ya ce ba gwamnati ce za ta yi kuma gwamnatin nan ta zo ta ce muku za ta yi ƙarshe ba ta yi ba to da irin wayannan abubuwan haka suke to sai yan hayen shugabanninmu sun haɗa kai sun haɗa ƙarfi da ƙarfi da kuma dukkan ƙungiyoyi wanda suka san suna da wannan magana wani kungiyoyin kare haƙƙin adama wasu lokaci duk kawai 'yan siyasa ne suke amfani da mutane kawai suna neman abinci kai da abin ya shafa kai ne zaka tashi ka yaƙi ka nemi haƙƙinka da kanka amma a lokaci wasu kawai za su yi amfani da kai ne su je su cimma wasu manufarsu ta siyasa a bakka da washe baki ko kuma an je an samo kila naira dubu ɗari kai in kai sa dubu talatin ko hamsin ta zo hannunka to saboda haka abu ne wanda sai mun aje duk wani tunani ko kuma ni ba zan bi jagorancin shehi wani ba ba zan bi ɓangaren jagorancin wani ba in dai wana ne zai jagoranci abin da ni ba zan ba ko kaza ka san yana daga cikin walana profesa yana magana cewa yana daga cikin kalubalen da muke fuskanta a nan zamanin kowa so yake a ce shi credit in goes to him ma'ana credit goes to him shi shi ne yayi ko kuma shi ne wanda ya jagoranci akai kara amma ba wai ya tafi da wane ba a rika jin sunan wane ne ba sunan shi bane a gaba to kaga dai irin wannan wani abu ne wanda sai mun cire shi a ranmu wannan duk tunani ne na banza wanda in ba haka ba to kullum muna nan a baya za a yi ta kuma barin mu a baya ba mu san randa za mu ci gaba Allah ya saka da alkhairi Maulana a Saidi Ahmad Tijani Magaji. in na dawo gare ka duk da yake lokaci na ta hararen mu duka duka yanzu ina ga bai wuce mana minti takwas zuwa goma ba mu karkare shirin. Maulana Barisa Hamza a tambayar da zama shine akwai wani group da nake ciki na wasu wannan group din akwai daktoci akwai farfofi musamman na arewacin najeriya kusan ba na inda babu a wannan group din nakan gani lokaci bayan lokaci mutane suna fosta abin da yake faruwa na palestine da sauran irin wuraren da ake taɓa al'umma musulmi kuma a wannan group din na gani an fosta wannan labari na wannan abin da ya faru na jos abin na kaduna nan tun da safe amma har zuwa yammacin yanzu ban ga mutum ɗaya fito ya magana akan rashin jin daɗinsa na faruwa wannan abin ba to abin a tambayar da nake so in bayi zuwa gare ta shine me yasa ne al'ummar musamman na Najeriya musamman ma na al'ummar musulman arewacin Najeriya abin da yake faruwa da ƴan uwansu musulmi na Najeriya ba su fiye damuwa da shi ba sai dai abin da yake faruwa da wasu musulman wasu yankin na wani can wata nahiya na duniya duk da yake musulmi din inda yake duk abu ɗaya ne to amma kamar menene yasa al'ummar Najeriya musulmin Najeriya ba su fiye damuwa da matsalar musulmin cikin gida na Najeriya wanda wasu ma danginsu ne wasu ma makwabtansu ne ba amma sun fi damuwa da abin da yake faruwa na wasu yankin na duniya kamar dai wannan shine tambayar da yake so a Maulana Barista ya mana ƙarin haske akai ai ah, assalatu wassalamu ala rasulullah wato <clears throat> Maulana Afwan ya na yarga ya gama magana akan wannan lamari menene Allah kawai kowa yana so a ce shi ne matukan ya sheƙa ya ga cewa to ba shi ne zai samu credit ɗin ba ba kuma shi za a sa a gaba ba to shi kenan sai ya ja baya wannan shine babban matsalan da kuma rashin sanin haƙiƙanin darajarmu da 'yancinmu kamar yadda na faɗa kudu ba za a musu haka ba ni ma na faɗi wannan magana ensas su suka ƙirƙiro ensas ɗinsu da suka tsaya suka yi abin da suka yi wallahi sanda aka biya wasu sanda aka biya su diya da shauransu wajibi hmm? ne mutanenmu su fahimci cewa yanzu rayuwa ce ta wayewa dolen dole sai ni ba a'a me aka yi me kai wadda za ka bar legacy a baya wadda za a ringa addu'a kai ka samu yanzu wannan abin ya faru sai ka da maulana faɗa ce a wannan na wannan bangaren ne wannan shi ba zai zo ba wannan ba zai zo ba ko kuma wani ma yanzu haka in ta ɗauro yanzu haka akwai wanda yake murna cewa ai wasu sun taru ne tun da shi a gurinsa misali taron maulidi ba kyau a gurinsa yana murna ato ah, ai sun taru suna bidi'an su nema an kashe su ba shi kenan ba wai musulmi kuma yana rayawa yana da imani wanda na faɗa cewa wallahi tallahi idan kiristoci ne suka taru suna kirsimati suna bikin kirsimati ko suna wani abu irin wannan kisan wallahi ba za mu yi a kai balle musulmai so da haka wajibi ne mutane mu ringa kokarin gyara gida dole ne shi kanshi maganan Palestine ba magana ne na musulunci da kafirci ko fada tsakanin musulmai da kafirai ba fada ne tsakanin zalunci da adalci duk da cewa Falastinawa musulmansu sun fi yawa kusan 99.9% to a Isra'ila ma akwai musulmai to idan ka lura zalunci ne su ma Palestine suna da kiristoci wadda wasu su sun fito sun yi zanga-zanga sun nuna rashin jin daɗinsu da wannan yanzu mu lura da, South Africa South Africa wadda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa amma shugaban ƙasansu da 'yan majalisunsu da waye sun fito sun nuna baƙin cikinsu da alhininsu akan abin da yake faruwa a Palestine saboda menene saboda rai aka taɓa to amma kuma kai a Najeriya kana da awan cewa an taɓa maka ɗan uwa a wani guri an yi kaza an yi kaza za a yi za a yi mai to amma a nan baka fito ka nuna alhininka ba wadakila kai babban ɗan boko ne kana da hanya wadakila babban ɗan siyasa ne kana da hanya har zuwa gurin shugaban ƙasa yadda za a ɗauki mataki ko kuma kai wani babban jami'in tsaro ne wadda a ƙa'ida idan ka zauna a kujerar da za ka zauna duk abin da za ka yi ya zama cewa adalci shine first humanity shine first kare rayukan mutane shine first a zuciyanka kana da hanyar da zaka bi sai dai kawai ka raɗa hannu ko kana tsoron ana yi da kai a gwamnati kar ka fito ka faɗi matsalan gwamnatin ya zama cewa an daina yi da kai ko kuma a kana tsoron wasu wadda kake tare da su kada a toshe maka wani abu duk irin wayannan abubuwan da yake faruwa kenan lallai wallahi al'umma ba za su ci gaba ba matukan muka zama kaman karmami muka zama mai karmami ga nan gusa'ar ka gusa'ar sai ga tarin abu amma kawai ga kara da waya taro abubuwa da amma aka dan sa hannu haka sai wargaje saboda me ba fikira ba focus ba tunani ba ƙoƙarin kara yanci da kuma me neman yanci din kamar da ya na yi magana report za a yi na abu an tara an yi kaza kenan, an zubar a ƙasa an daina bibiyan abin an daina yanzu babu wanda ya sake maganan alƙali sai dai ka joya ana sharan an yi menene shin akwai ƙungiya kamar yadda ya faɗa a ce kamar fitiyanul islam kamar munazzama kamar ansaruddin kamar murik ga sunan birjik wadda a ce suka tattaro suka ce to ba mu dole a ɗauki mataki ina yawan ba da reference da kisan da aka ma alƙali saboda gana aka samu dama shin lokacin da aka kashe alƙali wasu ƙungiyoyi ne suka haɗu gaba ɗaya na musulmai suka ce ba mu yadda ba da ma wanda ba na musulmai ba yadda da irin wannan kisan ba saboda yadda aka taɓa wani iya ji wani kuma suka bibiyi abin dole dole suka haɗa report suka engaging ɗin personalities din da suka ya cancanta a yi ba ba ba ba to haka nan na yanzu muna jira mu ga lallai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ba magana na wani ɓangaranci ko magana ne na igabi ba ba magana na igabi magana ne na Najeriya Najeriya ne abin ya faru yau ya faru a igabi Allah ya sauke gobe ba a san kasan da zai faru ba a san inda zai faru ba yau kana murna ya taɓa wadda ba kai ba gobe fa ana nan zai taɓa wadda kai ne ya kamata mu san muhimmancin votes ɗinmu ba kullum mu ringa ɗaukan votes muna zubarwa a banza muna ba mu waɗanda ba za su kara dukiyoyinmu wanda ba za su kare rayukanmu ba iyakaci a fito a ɗanyi yi magana shi kenan ya ya ya ƙare wallahi lallai lallai ya kamata 'yan Najeriya san mahimmancin vote ɗinsu su tsaya kamar yadda Maulana ya faɗa mu ba ma kira da tashin hankali ba ma kira da tashin hankali amma kuma mu sani cewa constitution na ƙasa ya ba mu 'yan ƙasa dama su nemi haƙƙinsu ta hanyar da ya dace ko da ta zanga-zangar lumana ne a fito a nuna ma gwamnati yau misali a ce an fito an yi abin da ya dace wallahi za a ɗauki mataki na ba da misali ɗazu akan ishin mabat me ya faru mutum ɗaya ne amma da suka nuna sanda ta je ko'ina shin mai muka nuna lalle ina kira ko da zanga-zanga na limana wadda ƙasa constitution ta ba da dama ba ma kira a tashin hankali ba ma kira a taɓa kowa ba ma kira a yi wani abu wannan muna kira ne da 'yan ƙasa gaba ɗaya musulmai su da kiristocinsu lallai su fito su nuna alhini akan wannan abin da ya faru na kisan gilla da aka ma 'yan uwa zahiri wa'yanda aka kashe kamar yadda ka faɗa mutane ne wa'yanda suka ala suka me suka alaƙanci 'yan ɗariƙa ko sufaye amma a nan maganar rai ake maganan ƙasan ake yi yau idan an kashe 'yan ɗariƙa da an kashe 'yan shi'a a hanya an tari an kashe su saboda ana zargin wai sun toshe hanya an kashe su an je gida an kashe su an kashe wasu wasu daga cikin shashin musulmai wasu har murna suke yi ko ba haka bane yau an zuba ma 'yan ɗariƙa bom suna maulidi to gobe ba a sani ba wataƙila yan izala ne suna taron ƙasansu su ma za a zuba musu bom jibi ba a sani ba a kiristoci ne suna taron kirmas ɗinsu za a zuba musu bom gata ba a sani ba wanda ma ba su da addini ne suna taron traditional ɗinsu su ma za a zuba musu bom ya zama ran kowa ya koma kiyashi ya fi ma ɗan adam daraja ran kiyashi ya fi ran ɗan adam daraja to lalle wajibi ne musamman gefen abin da ya shafa a fito a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tsaya lallai lallai a bincika wannan abin kuma a yi wa'yanda suka yi a hukunta su a biya diya kuma a bi a ta yi a ta yi a ta yi lallai sai an achieving mu sani cewa shi fa struggle ba yau an fara shi kenan gobe ka, ka daina ba a'a struggle ba wai daga yau ka fito ka yi magana shikenan gobe kuma ya ƙare ba a sai an achieving ko 10% aka samu a a cikin abin da ake bukata to an rage wani abu amma fa rashin yin rashin ɗaukan mataki rashin bi to wallahi ya ci gaba da kawo irin waɗannan matsalolin ke Allah ya rufa mana asiri albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin, suma amin. Na Maulana to gashi kuma lokaci ya tunkaro mu, amma ban sani ba ko akwai a cikin minti ɗaya zuwa biyu abinda kake so ka ce wanda ka faɗa ko abin da ya kamata ma tambaya wanda ma tambaya ba kafin koma zuwa ga ah, Said Barista Ahmad Tijjani Magaji shi ma dai an bashi irin wannan daman. To abin da zan ce kawai ina kira ma al'umman ƙasa mu haɗa kanmu mu kwaci 'yancin mu a hannun gwamnati. mu haɗa kanmu gwamnati ta san muhimmancinmu gwamnati ta sani cewa ba taliya da shinkafa da sabulu da omo ne yancinmu ba maulana shahir abdullahi ta'ala na bada nusa ya ce ƙuri'arka wukanka ne ko ka ba ma wanda zai yanka ka ci ko ka ba ma wanda zai yanka ka duk lokacin da al'umman ƙasa kansu ya haɗu suka fahimci common enemy ɗinsu to fa za su kwaci su kuma dole gwamnati ta bi yadda tsarin mulki ya tsara ba tare da zaluncin al'umma ba muna roƙon Allah ya kama mana zaman lafiya da wadata albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na mulana sai ahmad tijjani magaji na dagare ka duk da yake dai kusan program ɗin ya zo karshe kuma tambayar ta kama za ta dan canja akala da abin da muke tattaunawa a zaben da ya gabata akwai abin da aka yi ta yada aka yi ta yada farfaganda da shi na muslim muslim ticket so me yawa da yawa mutane za su yi tunanin cewa tunda dai kusan a waɗanda ba musulmi ba sun nuna bangaren da suka zaba kuma waɗanda musulmi ne su ma dai ga wanda suka zaɓa kuma shugaban ƙasa musulmi duk da yake shugaban ya mulki kowa nasa ne kuma kowa zai wa adalci so amma tunda wannan gwamnati ta zo kusan zan iya cewa shi musulmi ne mataimakinsa musulmi ne amma kuma musulmi su ne suka fi cituwa ta bangarori mabambanta so kamar wanda kira za ka yi na wayar da kan al'umma ma a kan ma su daina bari 'yan siyasa suna yaudarar su da harka addini cin abin da ya danganci siyasa ko kuma jagoranci na wakar hula kusan kamar da kace lokacin ya yi amma na wani maudu'i ne mai faɗi kawai amma maudu'i ne mai faɗi amma a gurguje abin da zan ce shine eh, wato wanda aka raina ma kawai za a iya gaya ma haka ko kuma wanda aka bautar da tunaninsa da hankalin shi saboda in ka kalla ita kanta demokaradiyya ai tashin farko mutum ne zo ce maka musulun musulun ticket shi kuma wannan da zai kai musulun musulun ticket din a kan shi ba da kitabu wa sunna zai zo ya aiki ba in ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ya zama wani jagora abin da zai aiki da shi wai shi ne constitution shi kuma constitution din nan mun ga dai gaba ɗaya kusan ya saba ma duk wata doka har ta musuluncin tunda shi ina ga sashi na dai karamin sashi na uku abin da yake cewa na constitution wai duk wata doka da ta saba mu constitution ko mun girmanta ko matsayinta to wannan dokar ta zama ba za ta yi tasiri ba saboda wannan saba mu constitution din da ta yi ko mun san Qur'ani da hadisi ai ya saba mu constitution ko to kaga tun anan eh, kamar mutum ne ya zo yana wasa da kai da tunaninka kawai musulun musulun suke a demokradiyya da kowa ya san ba ma gujiya ce ai kaga wanda ya san me yake yi. wannan ba abin saurare ba ne wanda za su zo suna ma wannan talla ƙarshe kuma su za su koma suna amfana suna shiga cikin rigar rigar musulunci suna abin da suka ga dama saboda ah, shi dai wanda zai shugabanci al'umma ah, ba ma ba zai ba a yadda ba ya shugabance su da cewa shi wani tsari yake shugabanta shi yasa Najeriya yanda take a secular state ba a yadda ka taho da cewa wai kai tsari na kaza za ka yi ba ko tsari na kaza sai dai tsarin na al'umma gabaki ɗaya kasan za ka kalla in mun kalla su kansu wanda aka rika tallata ana cewa a zaɓe su kaza kaza gurare mabambanta sun fito suna nuna su habawa musulunci za su yi aiki mutane su sani saboda kan ma a kashe musu kasuwa a wurin wa'inda ba musulman su fa kasa za su yi ma aiki saboda haka duk wani abu ne na yaudarar kai na waye ya kamata zuwa yanzu al'umma musu ƙara wayewa su fahimci cewa yanzu an ce musulun musulun suke mu a wannan lokacin ma yanzu wani irin abu ne wanda ba a yi na cin kashi ma al'ummar musulmin ba yanzu ko wannan abin da muke magana a kai yanzu inda ba musulmi bane zai ma ji tsoron kar a ce idan ba musulmi bane abin kan musulmi ya faru shi yasa bai ce komai ba zai fito ya magana kila ko ya wani mataki wanda mu kanmu zamu ji daɗin yayi to amma yanzu saboda kila ana ganin kai yan uwanmu ne dama mu an san mu kawai je kana yi ka ne eh, ba wani abu za mu iya yi ba duk surutun mu na baki ne to kawai abin da ya kamata ni a ƙarshe abin da nake ba da shawara shine let's walk the talk ma'ana mu aikatar da abin da muke faɗi a baki ba wai kawai mu faɗe shi a baki tsaya a nan ba mu yi da gasken da gasken gaske kuma kuma sannan wa'annan mutane duk wanda ya nemi ya zama mana tsaiko muna da hanyoyi da yawa na magance matsalar shi shi ne ta dawo da shi gida ba za mu yadda a yi amfani mutum ya je yana amfani da guminmu da ƙuri'unmu amma kuma ana mana abin da aka ga dama da sunan cewa wai ai mu an san mu da tauhidin mu daidai abin da ya same mu ce Allah ya isa ko kuma kaza kaza ba wani mataki za mu ɗaukan mu kanmu wallahi wallahi lokacin wannan ya kamata a ce ya wuce mu farka mu san cewa mu al'umma ce wadda muna da karfin da wallahi duk abin da muka so mu za mu yi da wannan ƙarfin in dai mun amfani da shi yadda ya kamata saboda haka wannan shine shawarata kuma ina roƙon Allah ya karɓi shahadar wa'annan da aka kashe ba tare da wani haƙƙi ba sannan ya ƙara Allah ba marasa lafiya lafiya ya tsara faruwa wannan abun a gaba na alfarmasi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ba mu mafita da sauran al'umma ga baki ɗaya na kan yadda za a tunkari wannan matsala a magance ta kuma ya zama tarihi a Najeriya insha Allah alhamdulillah ya zauna da mu lafiya Allah ya saka da alkhairi a manya-manyan bakinmu a Said Ahmad Tijjani Magaji Allah ya saka alkhairi barista a haka zalika muna miƙa godiyarmu da jinjina ga barista Hamza Bilya da dai dukkanin bakin da suka samu shigowa da wanda muka ta ba samu shigowa ba sannan muna miƙa godiya ga Kadin Rufe da Maulana Asedi eh, Alhaji Ibrahim Shekaru shi ma ya yi ta kokari ya ga ya shigo wannan program din amma wallahi network bai ba shi dama ba duba ga cewa baya cikin kasar. Ah, Allah ya saka muku da alkhairi manyan bakin mu mun san kun ba da gudunmawa mai matukar yawa a wannan tattaunawa kuma na sani waɗanda suke bibiya kamar da ah, ba dama da mun karanto a bangaren comment section waɗanda suke godiya da kuma jinjina da irin bayanan da kuka yi da kuma irin matakin da ya kamata a ɗauka. Allah ya saka da alkhairi. sannan godiya ta musamman ga kafar sufi media connect da dukkanin ma'aikatanta wanda suka ba da gudunmawa wajen zuwa wannan shiri Allah ya saka wa kowa da alkhairi sannan muna godiya ga waɗanda suka bibi wannan shiri musamman waɗanda suka dinga miƙo da addu'o'i da kuma ainihin gaisuwa da kuma jinjina dai da duk abin da ya ta'allaka dai na rubutu a wannan bangare na comment section su ma muna musu godiya kuma muna gaisar da su Allah ya saka da alkhairi Maulana sai a yi mana addu'a sai mu tashi <laughs> duba ga lokaci ya tafi sosai. Eh, eh, sai ma barisa mana Hamza sai sai yi addu'a. A abu ala yuftawal maliku fil madina <laughs> wa na malikun yake ai ga malikun nan a zaune kawai a yi addu'a akan kula A mana addu'a mana addu'a abin ka su bai mm. Allah mana addu'a insha Allah amin Allah ya kara su ya amin ya rabb sallallahu alaihi wa sallam ai abubuwa maulana kafin a addu'a ga sayyidi sheikh nasir A'du shi ma mun gayyace sa kuma ga ana gab da za ta shi kuma ya shigo so wani sani ko da zai alaƙa shi ko da mun biyar mu ba su abubuwan da Allah ku hakuri <laughs> a ba damuwa ai za mu so haka sheikh ma nasir ai wani <laughs> barin ciki ta zo latti ya kamata a dan sa mai haraji <laughs> a karakulla to maulana Ina mara ba. Barista himma. <laughs> Ah, alhamdulillah akan walana. Barka barista wala ah, hamza. Shawama Tijani. Walana kaki zuwa. Alhamdulillah. <laughs> Muna ziyara, muna ziyara. na maulana shi ga ah, duk da yake har ma muna kata maza a tashi kuma muna muna gwa to muka roki alfarman za za eh, ba za ba minti biyar domin mu ji a kiranka akan wannan al'amari da ya faru na kashe bayan Allah da aka yi ta hanyar kai musu harin bom da jirgin sama a garin Kaduna ma'ana yan uwa da suke taron Maulud to na Maulana to to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim wa salatu wa salam ala sayyidina lahi الله العميد إحسان إلى يوم الدين حق قدر inna lillahi wa inna وإنا إليه inna lillahi wa inna إليه راجعون da farko uh, ina mika gaisuwa ma wannan shafi ko wannan gidan jarida na sufi media connect da kuma wanda ya jagoranci wannan zama shi shaidi malam mahmud gashuwa ganan kuma alkali kuma barista shek ahmad tijjani sarkin himma da ɗan uwansa a sayid barista hamza mambiliya wanda yake ɗan uwanmu daga maiduguri to duka ina mika gaisuwa ga baki daya ma wa'annan mahalarta taro da wanda sako zai kai musu ga baki daya alal hakika wannan zama da aka yi an yi akan lokacin da ya cancanta a yi shi zama ne da aka yi shi akan lokacin da ya dace kuma muna buƙatan wa'annan zama din musamman na bi wasu abubuwan da kuke faɗi ta da kasancewar an gayyace ni a ƙwararren lokaci ta kuma ya zamto ni ma ina kan wani uzuri to amma alhamdulillah jawaban da kuka yi ba su buƙatan a kara wani abu musamman kun yi magana akan abin da ya shafi right na ƙasa tun da su ƙasa an dai magana ba da Qur'ani ake da hadisi ba a ana magana ne da dokokin da su suka tsara to amma alal hakika mun ji zafin abin da ya faru muna mika alhinin mu ga dukkanin musulmi duk wani musulmi kai ba he musulmi ba duk wani mai son zaman lafiya da wanda ya san muhimmanci na ɗan adam ya san cewa an zalunce mu an zalunci iyalan wayin da aka yi wannan abun kuma an cutar da mu dukkan wani excuse dai za a yi shi ne kawai a matsayin na cewa mu ba mu da galihu amma akwai da an san ba za a ma fara musu wannan abin ba balle a za kirkiri wannan ta'addanci a gabatar da sunan cewa wai kuskure ne yanzu da nake sauraron BBC ana hira da iyalan wa'inda aka kashe musu wata mata tana wajen ta ce bayan an harba bom ana tsaka da maulidi aka zo aka harba musu bom suna kuka duk gari aka fito aka fito ana tsintan jinaye da yara da mata da jarirai ta ce sai bayan minti talatin an cika an cika an yi kisa ne fa an cika bayan minti talatin wanda suka zo suna ceton gawawwakin kuma su aka zo aka sake saka musu bom ka gaya mun irin wannan rashin imani da irin wannan rashin tausayi su kuma mutan garin a yanda suka faɗa a bbc cewa sun ga jirgi ne ya hauro ya zo ya harba musu wannan bam ɗin to Allahu alamu ita hukuma tana da ikon ta duk binciken da ya kamata amma su sani ba za mu taɓa yin shiru ba akan wannan abu ko da mu mun yi shiru gaskiya ba zai shiru ba kuma mafi abin da ya kamata mu yi kira ga hukuma kiran da muke ga hukuma ba muna kwandemin ɗin aikin hukuma bane gaba ɗaya amma akwai bara gurbi da ɓata gari a cikinsu dole a ɗauki mataki akan wannan abu. wanda suka wannan abun a nuna mana su kuma a hukunta su kada ya zamto abu ya wuce haka kawai siddan sannan na biyu gwamnatin Najeriya ta ɗauki takatsantsan akan wannan lamarin an fara yaba musu musamman a fannin harkan tsaro duk da cewa kullum ana ganin sabbin abin da yake akwai amma ana yabawa sosai to amma abin da ya kamata a yi meye ne gwamnatin Najeriya ta kamata ta yi ya kamata a yi za su taimaka wajen nan wanda aka Na kamar network ne ke nan Na kamar eh, network na shi ya makale wallahi hmm. ya shi ya dauko bayanai masu mahimmanci kuma network ya rike shi gaskiya Salamu alaikum, Maulana Sheikh Nasir kana ji na? Ai, yawa, to ina gari ya sauka. So ban sani ba zai dawo ya ƙarasar ko kuma. za mu yi sallama saboda eh. na san gaskiya kuna da uzuri sosai maulana saboda lokutan ke eh, gashi na dawo eh, ya dawo na'am afwan abin da nake faɗi akai shine idan mutum ya saurari abin da su suka faɗa abu ne wanda mu muna kira ga gwamnati abu na farko da za ta yi don dakile irin wannan abin shine su fa iyalan wanda aka yi wannan abin yau ko an hukunta wanda suka yi musu wannan barnan suka mana wannan barnan ba shi kenan da a ce an gama ba dole a biya diya dole a biya diya iyayen nan an riga an kashe mutane yara an ce a gida ɗaya ga mutum goma sha biyar sun mutu akwai wanda a gida ɗaya an ce mutum ɗaya ne tak ya rage a cikin familin kakaf ku saurara a bbc yanzu nan suka sake bidiyo ana hira da mutan garin da abin da ya faru a gida guda mutum ɗaya tak ya rayu wasu ma an ce yaron goyi ne an ƙone an babbace uwar yaron da yake baya ne na goyi aka ɗauko shi mun sani cewa lalle wannan abin da ya faru abu ne na kisan wayan da basu ji ba basu gani ba kuma bai kamata ya tafi banza ba musulmi ya kamata su haɗa murya ɗaya yan arewa su haɗa murya ɗaya masu neman adalci a haɗa murya ɗaya a yi kira ta hanyar da ya dace ba manufan mu shine kushe gwamnati ba ba manufan mu shine batanci ma wani wanda yake kan wani makami na tsaro ba me babban manufan mu shine yin adalci ma wa'innan wanda suke basu ji ba su gani ba a dukkanin Najeriya babu wani taro da ya rage na zaman lafiya fiye da maulidin Annabi Muhammadu kaf Najeriya kowane irin taron da aka fi mutum biyar to ana buƙatan hukuma ana buƙatan me ana buƙatan me domin ba lallai a gama taron lafiya ba maulidin ya kaɗai zai haɗa mutum dubu ɗari biyar mutum miliyan ɗaya mutum miliyan biyu ba tare da gudumawan kowane hukuma ba sai duk wanda ya zo wajen ya zo ne daga Allah sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haka zai fito sannan yayi abin da zai yi lafiya lau a koma lafiya lau a rabu cikin mutunci da girmama juna to yau sai ya zamto an kai hari a waje irin wannan na zaman lafiya da haɗin kan al'umma da hiran annabi sallallahu alaihi wasallama to muna tunanin gobe ina za a nufa ba mu sani ba irin wannan kuskuren kwanakin baya an yi a nasarawa aka je aka kai hari aka ce rigan fulani ne aka kai ma wanda su basu da wani laifi su kansu kuma sun tabbatar da wannan karshe kawai apologizing aka yi aka ce ayi hakuri to gaskiya wannan abun ya wuce gona da iri a fito filin maulidi filin maulidi dan maulidi bai taba kama da dan daba ba dan maulidi bai taba kama da dan ta'adda ba dan maulidi tun da aka yi kasan nan ba a taba samun dan maulidi ya dauki ko allura ya ja cakka wani ba sai a ce wai an yi kuskure ne a yanda labarin ya zo a ce an harba minti talatin a sake dawa a sake harba bom wannan abin akwai rashin tausayi a ciki akwai kuma rashin imani a ciki akwai kuma rashin sanin makamin aiki a ciki wanda duk wanda zai ce yayi kuskure ya kashe mutane irin wannan an kashe mutum a yanda su suka bayar a lokaci ɗaya sun dai samu gawan mutum sittin wata mata ta ce namomin mutane ne ma akan bishiya to Allahu alamu abin da nake so na kira na ƙarshe muna buƙatan 'yan jaridunmu muna buƙatan gidajen jaridunmu muna buƙatan duk wani mai faɗa a ji, na isa mana wannan kuka guda biyun ko uku na farko hukunta wanda suka aiwatar da wannan abu na biyu shine wato biyan diyan wayan da aka musu wannan barna don wannan abin shine abu na farko da ya kamata a yi hukunta wanda suka kai da biyan diya sannan muna kira ga iyalan wayan da aka yi wannan abin da dukkanin wani mutum ya sani irin wannan abin yana faruwa a arewa sai mu bar abin ya wuce a matsayin zur ba burin mu shine a yi ta ya mu da ba amma burin fa muna neman adalci domin kiyaye faruwan abin nan gaba domin idan irin wannan abin ya faru yanzu kamar yadda muka samu labari an kai gawawwakin mutane a wani asibiti a cikin Kaduna ba sai na kama sunan asibitin ba amma dai ƙarshe dai akwai 24 asibiti ne aka kama an kai gawa sama da gawa kusan hamsin ana tsinto kuma wanda suke raunatattu sama da kusan mutum ɗari aka ce amma abin da zai baka mamaki sai mutum biyu su zo su ibi gawan mutum ɗaya wayannan su ana ta turo mutane ku je ku ibi gawan ku musu sallah wannan kuskure ne abin da ya kamata a bar gawawwakin a wajen hmm. a zo a kira 'yan jaridu bbc su zo su ɗauka abin da ya shafi dw su zo su ɗauka dlc su zo su ɗauka Sufi Media ne ku zo ku ɗauka, Tijjaniya Online ku zo ku ɗauka, shafin Sarki Zaki kowane shafi da suke da jama'a su zo su ɗauka a nuna wa duniya ga irin abin da aka yi. Wannan ne kaɗai zai kawo mafita ta yadda kowa zai ga irin ta'addancin da aka yi. Amma yanzu farko fa labarin nan fara karetawa ma aka yi. Aka ma labarin ma bai tabbata ba. To saboda haka ina ba da shawari lallai wannan eh, a yi tunani a yi amfani da wannan dama. domin kiyaye gaba kada abin makamancin haka ya faru domin in har haka yana faruwa to ba za mu yi murna ba kuma ba za mu yi farin ciki ba kuma gaskiya rayuwar ba za ta wani kyau ba Allah ya taimake mu na mm-hmm. Amin sun ta Allah ya saka alkari Maulana a duk da irin tsohon da yake gaban ku amma aka samu lokaci kuma aka zo aka ba wannan mawuri hakkin da ya kamata Allah ya ƙara kusanci Allah kuma ya sa irin ku je ga waɗanda kuka yi domin su kuma Allah ya sa Allah ya gafarta waɗannan bayan Allah kuma Allah ya sa ita hukuma ta wutar ɗauki matakin da ya dace. Amin. Amin. Ina ganin wani tun da kun riga kun zo sai a rufe mana zaman da addu'a. To da farko muna godiya ma shafin Sufi Media Connect da kuma shi wato barista Sheikh Ahmad Tijjani wanda wanda Allah ya saka masa alkhairi a wannan abun ba mu san wasu wanda suke mana gwagwarmaya ba fiye da su akwai shi barista Biliya Hamza duka muna musu godiya ga shi kuma sai Usman Gashuwa wanda ƙoƙarinsu har yau bai gajiya ba a cikin yin wannan abubuwa to dukkanin wanda suke bibiyan mu na farko addu'an da zamu yi su wanda suka riga mu gidan gaskiya muna kyautata sun yi shahada Allah ce duk wanda aka shi akan dukiyarsa yayi shahada wanda aka shi akan wato iyalansa yayi shahada balle wanda aka kashe shi akan Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan ba maganan shahada ake yi ba wanda ya tafi tare da ma'aiki shi shi tare da shahadan zai ji ranar tashin alkiyama to muna musu kyakkyawan zaton cewa nan sun yi shahada muna fatan annabi ya karbi bakuntan su muna roƙon Allah ya sanya hakuri wa iyalansu mu ma da muke jin an taɓa zuciyarmu domin wasu ma suna ta kira na abinda ba ku fahimta ba sai dai Ahmad Tijani barista Ah, man biliya wai har wasu ma suna wai ni ma wai da ni ni ma ni ma ni ma ni ma, abin ya ritsa da ni haka suke ta faɗa saboda sai da kawai jajantawa lamarin soyayya ana tunanin ko kuna wurin gabatar da wani ko ba na bane akramakum Allah ai wannan ba abin mamaki bane ku ji an ci ya ritsa da kowa ma in dai in dai masoyin annabi ne hmm. ko dan shi ɗan ɗariƙa kowaye har yan izalin da suka fara zuwa wajen moldi ba abu ne mai sauƙi ku ji an ce ya ritsa da kowa yanzu a wajen a wajen ai akwai yan izalin da suke sai da kayan kayan kayan ruwa mm. akwai masu shaguna yan izala ne har masu mm. sai da yake akwai yan izala mm. ashe wannan bai nuna maka cewa wai sai dole dan akida kaza ne. kuma nan mu cire wannan wannan kuskuren da muka yi a baya kan mu sake yi an yi kuskure a baya an ɗauki wasu al'umma an kashe su mutane suka yi shiru aka mai da abin wani abu ne wanda ba daban ba daga baya kuma an zo an ga illan abin saka ina hmm. ba da labarin cewa irin wannan kusakuran a daina yin shi idan aka dukkanin rai ko da ba musulmi ba ne amma ta hanyar da bai kamata ba ya kamata a ji muryan kowa nan nan aka kashe wani a garin lagos mutum ɗaya ne yaro ɗaya ne hmm. aka kashe sunan shi waye bat hmm. wani suna wai bat wani mawaki ne eh. yaran ba a san amfaninsa ba har ya rayu ban duniya hmm. Waƙan ma a farkon ta bata da daɗi sai bayan ya mutu waƙan ta yi daɗi <laughs> amma sai da ya zama an yi zanga-zanga a garin lagos komai ya daina tafiya komai ya daina motsi hmm. kuma yadda aka kamo duk wanda suke da hannu duk girmansu da sanuwansu da shahararsu amma mu mun mai da abin a mai sauki sai dai mu yi ta cin junanmu da yawan zage-zage da cin mutunci da murna ko mutum musulmi ne wai yana murna wai da abin da ya faru ai yan bid'a ne a zon aka rubuto mu wani rubutun wani yaro ko wani mutumi yana murna yana murna yana murna so ka gaya mu wani irin al'umma ne mu wani irin rayuwa muke so mu kanmu mm, yaushe muke so mu ci gaba idan zai zamto duwai musulmi zai murna an kashe dan uwansa musulmi sannan kisan nan na ta'addanci kisa na rashin mutunci wata ran idan ya fada akan wa'annan wata ran akan wasu zai fada hmm. saka lallai su muna musu addu'a Allah ya sa sun cika da imani sannan kuma Allah ya sa annabi karba kuntan su mu ma muna yi addu'a kan mu Allah ya sa mu cika da imani mu tafi ta hanya mai kyau lallai duk wanda yake wajen ma'aiki ana faɗin manzo Allah aka ce mutum ya bar duniya to wannan kyakkyawan shaida ne a fatiha da salatul fatih da kulwa kafa uku da niyyar musu kan alqur'ani da iyayen mu baki daya da kuma kasan mu Najeriya Allah zaunar da ita lafiya shugabannin mu Allah ya tabbake su ya ba su ikon yin adalci ga sai dai Sani Ahmad almiskin wanda shi ma na yanzu nake ganin haurawansa to duka dai mu haɗe cikin addu'a kulwa kafa uku mu karanci kuma fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد صراط الذي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل Amin to ina kyauta zaton kamar a Sheikh Nasir Ado ya gama yi mana katama da cewa kamar ne tuka rike shi. So muna ƙara jaddada godiyar mu ga manyan bakin mu da suka samu halarta da wannan zama kamar barisa Hamza Biliya da Maulana Barista Sayyidi ah. Ahmad Tijjani Magaji ah. da dai dukkanin baki da suka samu shigowa da mashi babban malamin mu da ya samu shigowa Sayyidi Nasir Ado Musa duka muna fata alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya kara kusanci kuma Allah ya sa wannan shine karshen irin waɗannan abubuwa da suke wakana kuma Allah ya ba wa al'umma mu dama da iko su yi amfani da kiraye-kirayen da aka yi kuma ita kuma gwamnati Allah ya ba ta iko da dama ta ta amsa irin kiraye-kirayen da aka yi domin ɗaukan matakin da ya dace. Ah, fata alkhairi da kowa sai wani lokacin Ta ah, mun gode, salamu alaikum Wa alaikum salam wa